Eh, to gaskiya abin akwai siyasa ya shiga cikin abin ne akwai siyasa akwai kuma abubuwa da yawa don ba haka ba ba inda za a ce kasa irin najeriya sojojin mu sun yakin ba ba abin ba su sun je congo ba inda ba su kuma inda suka su yi tasiri amma an waye gari a bayan gidansu wanda ma ba wani eh, makami shi ke mai kurum da kuma training da aka bashi shi kenan marajin shi da amma don zuciya ne wani ya fi so da zuciya to makami ne in kuma ba su da makamai da ya kamata su yi amfani da shi tokin da ba za su sami galiba ba. Eh, ranka kai daɗe ya aka yi a ce sojoji kamar na ƙasar najeriya ba su da isassun makamai da ya kamata su yi amfani da su su kai hari kan waɗannan mutane. ito eh, eh, ajali makamai kudi ke sayan su kuma gwamnati ke saya in gwamnati bata sayo ba soja bai da ikon ya fita ya je ya sayi bindiga a kasuwa tunda ba abin da ake sai da a kasuwa ba ne kamar gyaɗa saboda haka dole ne a bi tsari ne na sayan abin nan kuma dole ne kudi ne gwamnati za ta sa zan gwamnati bata niyan sayan makamai ba ba wanda zai sayo makami ya ba soja soja kuma bai da makami zai tasiri ba da hannu ake yaki ba yawa in abokan gabanka suna da makamai masu tasiri wanda su naku to fa ba inda za ku kushi ku sami galiba a kansu babban matsalar shine sojojinmu a yau abu biyu ke addaban su ba su da makamai ba su da isasshen kula so wannan shine shine matsalar su shine matsalar su akwai wato kuma wannan ya tashi ne da siyasa in gwamnati tana so ta dakushe tun tuni da an dakushe shi in gwamnati ba ta yi niyan dagushewa ba dole ne haka za a yi ta tafiya saboda siyasa a yanzu ana tafiya ne boko haram suna samun kasa gobe za a waye gari a wannan hannun boko haram yake saboda haka babu maganar zaɓe a wuraren nan tun da ba hannun mu yake ba to duk wannan abu yana da haɗaka da siyasa shi yasa aka kasa samo bakin garin wannan abin